Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Asabar 15 ga watan Satumba. Ga cikakken labaran duniya mai karatu sarfi lahashin Gumel. Tsananin guguwar nan mai lakabi da Florence ya ragu zuwa mataki na mummunar guguwar da aka saba gani bayan da ta afka wa jihar North Carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya inda ta yi sanadiyar mutuwa kalla mutane biyar. 'Yan sanda a birnin Wilmington sun ce wata mata da jaririn ɗanta sun mutu bayan da wata bishiya ta fada kan gidansu. Sannan kuma wata mata a karamar hukumar fada da ke jihar North Carolina ta mutu sanadiyar bugun zuciya bayan da ta kira waya tana neman taimako. Sai dai motar ɗaukar marasa lafiya ta kasa zuwa gidan matar saboda bishiyoyin da suka faɗi suka rufe hanyoyi. Jami'ai sun ce mutane biyu sun mutu a karamar hukumar Leno wani mutum mai shekaru 78 ya mutu bayan da wutar lantarki ta ja shi yayin da yake ƙoƙarin haɗa waya wutar lantarki yayin da iska kuma ta buge wani mutum har ƙasa ya mutu lokacin da ya fita duba karansa cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce ƙarfin guguwar florence ya rugu zuwa ƙarfin guguwa mai tsanani da aka saba gani kuma yanzu haka tana tafiya sannan a hankali zuwa gudu maso gabashin jihar north carolina tana tafiyar kilomita 110 cikin sa'a an ceto ɗaruruwan mutane yayin da ruwa ke daɗa ƙaruwa a ƙaramar hukumar craven jami'ai sun ce sun samu kiraye-kirayen waya na buƙatar kai ɗauki sama da ɗari da hamsin domin su ceto mutane daga garin new bern ɗin nan mai ɗimbin tarihi saboda ruwa ya shige gidajensu. su yayin da jihar north carolina ta jike sanadiyar guguwar florence ita kuma guguwar typhoon mangfoot ta farma kasar philippines akwai sauran guguwa har uku na yawo wato a yankin yamma kuma ɗaya daga cikinsu ta nufi kudu maso gabashin asiya masana sun ce wasu daga cikin irin waɗannan matsanancin guguwa suna da alaƙa da sauyin yanayi wasu kuma babu abin da ya hada su da sauyin yanayi wasu kuma ba san abin da ke haddasa su ba abin da ba a saba gani ba shine a ce manyan guguwa na faruwa a lokaci guda shugaban kasar da paul kagame ya yi wa shugaban 'yan adawar wake da ke ɗauri afuwa victor umhoza an bayyana afuwan ne a wata sanarwa da gwamnatin ruwan da ta fitar da yammacin jiya juma'a wanda ke zama wani bangare na yau masu laifi 1,140 afuwa wani mutum da ya samu afuwar shugaban kasan shine fitaccen mawaƙin nan mai suna kizito muhigo sanarwar daina cewa shugaban kasa ya amfani da ikonsa wajen yin afuwar biyu bayan rubuta takardar neman afuwa da masu laifin suka yi cikin watan yunin da ta gabata kundin tsarin mulkin kasar wanda ya baiwa shugaban kasa ikon amfani da mukaminsa wajen yi wa masu laifi afuwa ta hanyar doka ta tsara bayan ya tuntuɓi kotun kolin kasar wasu lokuta gwamnatin gama kan zargi kungiyar fdlr da hannu a kisan kare dangin da ya fara a kasar tun shekarar 1994 inda a kashe dubin da bata yar ruwan da cikin kwanaki 100 labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin agaji goma sha tara sun yi kira cikin gaggawa a ɗaukin matakin kawo sauƙi ga bakin haure sama da dubu goma sha bakwai da ke cunkushe a wata cibiya da ke tsibirin girka wajen da aka gina da zimmar tsugunar da mutane dubu shida a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar ta ranar alhamis ƙungiyoyin da yana neman a samar da maslaha domin kawo ƙarshen cunkoso da samar da walwala ga bakin hauren. a kasari bakin hauran da suka fito daga siriya da iraki da afghanistan da kuma wasu kasashen afirka suna zaune ne cikin mawuyacin yanayi a tsibirin girka da ke kusa da gabar ruwan turkiya bisa ga wata sanarwa da kungiyoyin suka saka wa hannu ciki har da kungiyar osfam ta kasa da kasa sabon jakadan amurka kasar zimbabwe brian nichols ya ce dole ne kasar zimbabwe ta cika alkawarin da ta yi na kawo sauyi a kasar idan har tana son amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata a wata hira da aka yi da shi a nan ofishin murya amurka da ke washington da kada knowles ya faɗa wa sashen zimbabwe na wannan gidan rediyon cewa sabon zaɓen shugaban ƙasa emerson nangagwa zai samu cikakken goyon bayan amurka idan har gwamnatinsa ta cika alkawarin ta ɗauka na samar da sauyi a lokacin yakin neman zaɓe ya ci gaba da cewa cikin sauyin da zai samar har da yin amfani da doka wajen baiwa 'yan ƙasa 'yanci samun bayanai da kuma faɗin albarkacin baki. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Daka. in barka da tashi To Usman ina kwana mun tashi lafiya? Lafiya lau ya, ya kuma muka ji da wannan ruwa da wannan guguwar tekun da ake ta fama da shi a wannan yankin. A tun eh, juma'a ake ta ruwa a nan. Eh, ai hucinta ne yake haifa mana da ruwan mu kuma. Kwarai mm, eh. kam haka ne. To Allah ubangiji ya fidda masu shiga cikin matsala ko kuma duk wanda ya samu matsala a ciki Allah ya warware masa. To amin. Allah kuma ya kare wanda abin bai shafa ba. To amin amin. Yawwa to kafin ki je gaisuwa gaishe-gaishen abar ya huce sannan muna da labari muna da karashen kuma ci gaban jin gudunmawar harshen hausa ko? Mm, haka ne eh, a wancan eh, makon haka muka tsaya yawwa to amma kafin sannan waka da aka fara ji a farkon shirin waka ce ta aure da aka rera wa malam garba suleiman eh, da aka fi sani da krako wanda kuma ya daura aure tare da amaryarsa sai mu ce allah ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari to kai ma sarfila hashim dan mutanen gumal da aka yi tuya aka manta da albasa a cikin shirin abu bari ya huce kenan <laughs> ya dan huce kaɗan to muna maka sakon taya murna na karuwar ɗanmu ibrahimu da aka samu wanda kuma sai mu ce allah ubangiji ya raya shi ya ba mu mai jego da lafiyar shayarwa sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman shugaban sashen hausa na murya amurka leo kien game da rasuwar kanwarsa shindo emmanuel wadda kuma jana'izar ta jiya aka yi juma'a ah, sai mu ce allah ya kyauta karshen mu duk gaba magana in tamu ta zo ya sa kuma sun huta sannan ya ba da haƙurin rashi musamman mr emmanuel jolen wanda shine mahaifinta da kuma mamanta mrs mamarina muna mika musu ta'aziyya allah ba da haƙurin wannan rashi da aka yi to amin eh, amin to yanzu kina iya mika mana gaishe gaishe kafin mu je ga ƙarshen tarihin hausa da gudunmawar da harshe ya bayar da kuma sauran abin da ke tafi to malam usman ka san wannan karan ba daga facebook muka ɗauko ba mun ɗauko ɗauko ne daga email ɗin da suke aika mana zuwa email ɗinmu na hmm. wajen aiki. Ina yi wa filin a bari ya huce da ɗaukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi maku jagora a dukkanin ayyukanku. To amin amin. Sako ne daga ni mai sauraron ku a ko da yaushe sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sai sako na gaba shi kuma cewa zuwa ga Usman Kabara ina so ka isar min da sakon fatan alheri na ga ma'abotan filin a bari ya huce farko ya ce na miƙa saƙon gaisuwarsa zuwa ga dakau mai daka wa yaro kashi sai kuma zuwa ga abdullahi baban yusuf dan inyamuri sai na madiya hayya da kuma ojo na titin bugaje a jamhuriyar nijar jamhuriyar nijar su ma suna da bugaje ne kamar mm. ta mu ta katsina akwai ran da adil yake cewa maryam wai anya ita ba ya garin sa ce kai ita bugajen katsina ce <laughs> mana kwaci to sai gaisuwar kuma zuwa ga abubakar kalan jaga To tare da Ali Makoda, kwamishinan muhalli na jihar Kano, sai ɗan Asabe mai fata ya wuri da hmm. fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. To amin amin. To sai kuma saƙon gaba inda ya ce gaisuwa ta zuwa ga wannan fili mai farin jini daga mai nasara nasarawa funtuwa. Sai saƙon Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau inda take cewa Gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga Hafsat Muhammad Maina, BOA Hausa, Aishatu Musa wada barikin ladi, Ibrahim Musa wada barikin ladi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai sako na gaba cewa suka yi, muna yi maku fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa da fatan za ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin daura Dr. Umar Faruk, sarki na sittin a masarautar daura da Kabir Salisu, dan majan daura da Abdurrahman ɗan Malam ɗan madamin daura da alhaji mintari rukoto da fatan duk sun tashi cikin ƙoshin lafiya sako ne daga sade sa'idu daura Sai saƙon Gali Siraja Faki inda yake cewa fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan BOA Hausa musamman ma Oga Kabara da Antidaula to muna ansawa. Hmm, Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai girma jakadan Faki Alhaji Abdullahi ɗan Kari Faki da Malam Siraju na Allah Yaɗo Faki da Abubakar Kawo Girgir da Ishun Dila Faki da Musa Hadarin Asuba da Magaran hmm. da kuma Fatima Musa Wada Barikin Ladi tare da Jamila da Fatima matan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. da kai sarki dai yi sarki. Rungume dangin kafa su ake su. Sana Kaduna ya ya jawabi duka zagi zagi zanni ya ce ba fushi da dangin sarauta tana ga Allah. Kun ga gidan alo gidan sarauta na gidan yaro gidan sarauta na. Shewa na kun kaso a naɗa Allah yoga. kusan wancan makon ana bin bashin karashar labari wanda Dr. Salisu Bala na gidan Arewa House na ajiyar mm. tarihi ya ke bada labarin harshe ko kuma gudunmawar da harshen Hausa da muhimmancin sa ya bayar a duniya. A duniya. Yau kafin ka ci gaba akwai um, ma'aikaci abokin aikin mu ya shigo shi ma zauren yanzu haka. Ina da ah, tambaya. Za ku gaisa mm. sannan shi ma yana da tambaya za ka je ya shigo a koyaushe. Salamu alaikum Dr. Salisu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa barka da. Barka da kokarin sannan. Yawa to to dan karka ji tambaya daga sama ka ce daga ina ka wannan ya fito <laughs> hafiz ne eh. eh. yawa to to yanzu bari mu fara eh, sannan za mu dinga mm, ɗaukar waya Bayoyin mutane masu tambaya eh amma ka ci gaba da dan bayanin da ka karasa bayanin naka yawa yanzu haka idan game da nake muku mm. bayani nake cewa akwai wanda ba ma taba rasa waɗanda zaka ga sun zo suna bincike ko waɗanda sai riga sun yi ritaya ko kuma suna so su zauna su dan mm. yi wata biyu wata uku a tare da mu mukan kai su wurare daban-daban kuma suka yi mu'amala da mutane daban-daban musamman ma 'yan jarida da kuma masana a harshen hausa mm. da sauransu abin da nake so nuna a nan shine a cikin najeriya a yanzu ka san mutane sun shahara wurin adana littattafai da wanda aka buga su bugun inji a labirari abin da ke faruwa a yanzu shine a cikin manya-manyan dakunan karatu da dakunan adana littattafai na karatu da na bincike na ilimi za ka ga abin da ke faruwa yanzu shine ana ware wani wuri fare na musamman wanda ana zuwa gidajen manya-manyan malamai da suka shahara a wurin rubuce-rubuce na ajalu da abin da ya shafi na ilimi na rubutun hausa ana zuwa ana adana ka a waɗannan wurare kamar yadda kasashen turai suke yanzu abin mamaki shi ne za ka je ka samu ka ga hausan ma a yanzu sai a ɗauko wani bangare na ilimi sai a yi amfani da wato harufa irin na larabci na ajalu a sa sai a rubutu na ilimi a kan da wani yare kuma daban kamar misali a ɗaukan masa misali kamar a ce yaren kaninkon ko eh. yaren Nizam. yaren eh. nizam sai a je sai a ce maka to ana so a yi rubutu amma kuma da yaren nizam amma harufan kuma hausa irin na mm. ajami ne wanda ah. mutane kasar hausa suka saba rubutu da shi da shi wani tasiri ne kuma na wato yaren hausa mm. akan sauran yarurruka mm. na kasashen wato cikin afirka wato ya shafe su ta yadda za ka ga cewa ana so a jawo hankalin shi wannan ne yaren wanda aka yi rubutu da yaren shi kuma yana da ilimi na bangaren abin da ya shafi yanzu ya koyi wani abu da malam bahaushe yake yi ta hanyar sarrafa ilimi da wani yaren wanda ba na shi ba. Na ba eh. ban sani ba ko hafiza tambaya. Yawanci za ka ga kamar rubutun ajami a matsayin kamar na Hausawa za ka ga yanzu musamman yaran da aka haifa kamar zance wanda aka haifa kamar shekara goma sha takwas haka zuwa yanzu da yawa ba su san yadda ake rubutu da ajama ba. Amma ka ba su ba za su karanta ba. Mm. Kwarai kana ganin wace irin gudunmawa ya kamata Ta marubuta su bayar domin a farfado da wannan mm-hmm. rubutu na ajami. gudunmawar da ya kamata masana su bada shi ne ta hanyar kulle da kwasa-kwasai mm. wanda za a rinka koyar da su A makarantun sakandare da kuma abin da ya shafi a karamar a cikin jami'a musamman kamar cibiyar koyar da harshen hausa mun da wani kwas na musamman wanda zai ringa koyar da yaren ajami mm-hmm. ta yadda wasu za su shahara musamman a wannan fanni mm. ba da za ka karanci harshen hausa ba tare da ka iya ajami ba mm. misali tangane ne a sanar rubuta ba dan kadan ba mm. sannan biyu kuma a hausan ma da ake koyarwa kasan aka shigo da littattafai a ce kamar littafin ruwan bagaja mm. littafin filiya dan mai karfi mm. littafin magana jari mm. ce to sai a shigo da wasu littattafai kamar guda biyu na koyon ajami yaro ba zai yara da yawa sun yi karatun hausa yawan yana littattafai da na zayyana amma idan aka shigo da ajami ilimin da suka samu a karatun zaure da karatun rubutun allo a gida zai yi amfani wurin koyar da su a idan aka shigo da shi a bangaren sakandare bangaren makarantar makaranta ko mm. makarantar secondary mm. kaga ɗaya kenan na biyu kuma ana iya amfani da wata dama misali a ɗauko irin jaridu na da waɗanda aka wallafa da rubutun ajami mm. a ringa koyar da ɗalibai irin waɗannan wato rubutun sannan kuma ana iya sa manhajar wannan koyar da karatun a bangaren abin da ya shafi jarabawa da yara za su dauka eh. sai da aka tabbatar da cewa a jarabawa da yaro zai dauka na fetar da ta shafi wato yaren hausa za a to akwai tambaya ɗaya ko biyu da ya shafi mm. ajami wanda ake so yaro yaro ya amsa mm. za a ga shi ma zai taimaka wurin a ajami akwai wani masani da muka ɗauko shi mm-hmm. da ana taimake mu jami'a ta ɗauka mana shi a mm. matsayin ma'aikaci yana nan a cibiyar adam kayan tarihi ta arewa hau wato wannan masanin ba wani bane illa wanda ya kware kan ah, rubutun calligraphy mm. calligraphy din nan kamar zayyana da wurin mm. rubutun adami. sosai mm. da yawa da za su ga suna zuwa suna koyan wato kaddu ma'ana rubutun shi kanshi eh. wato ba da za ka rubutu adabi ba tare da ka iya kasalan ba wato kaddin nan shi ne calligraphy calligraphic writing wato idan ka iya shi yin za ku ga irin kwararru daga cikin su suna zuwa manyan katafaren masallatan juma'a suna yin rubutu irin na hayatul kursi da rubutu na alkur'ani da ayi haka wurin kawata masallaci masallaci da su ne waɗannan mutane idan ka lura da kyau za ka ga yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu ake samun wasu ayyuka da ake wallafawa mm. musamman ta bangaren abin da ya shafi idan ka duba cibiyar wato koyon yaren hausa da al'adu ta jami'ar bayero ta kano za mm. sun ɗauko wasu manya-manyan littattafai na wasu fannoni na kimiyya suna fassara su zuwa yaren hausa mm. wanda wannan zai yi tasiri matuka wurin wurin sanin kalmomi baki musamman kamar irin su abubuwan da muka samu irin su kwamfuta mm. irin su wayoyin tangara nan na hannu da sauransu to irin waɗannan abubuwa za a mm. ga fassarar suna fitowa na irin waɗannan ayyuka. To mun gode Malam Salisu Bala. Idan sunan kuma daula ina da wani guntun labari ne kafin mu sallama. To Usman yau kuma da mi aka zo mana. To labarin da zan baki ke ma aka ce ki karanto shi shewa Adamu Rijau ne ya aiko da labarin. Ya ce wato wani bafulatani ne da shanunsa ya tafi kiwo yana cikin kiwon shanu sai kawai ɗaya daga cikin saniyarsa sai ta ɓata masa rai. Mm. Kawai sai bafulatanin nan ya dinga dukanta ba ƙaƙƙautawa. Rai ya mm. ɓaci kenan. Mm. Ya ƙi denawa. A'a dukan saniya yake kai saniya dai ta duka yayi duka fa kuma ba mm. alamar za a daina wannan dukan daula mm. haba kawai saniya kawai tana nisawa sai kawai ta ce malam to dukan ya isa haka mana kashe ne za ka yi <laughs> ai da ya watsi da sanda ya fasa a guje wai gudu yake bi san inda yake jefa kafarsa ba ta ah, ah, wannan kunya ta wannan kwari godu godu to dama kin san suna zuwa kiwo da kare to kare na biye da shi a guje shi ma mm. tunda ya ji gababan shi a gudu ko mai gidan shi dole shi da gudu mm. gudu suke gudu suke bafulatan na ya samu dai karshe kai gindin wata bishiya ya tsaya mm. irin kakkauta yana ta hakewa yo Allah irin yau kai ya sha da kirki ya sha al'ajabi eh, kawai sai sai eh, shine ai shi ma ya kasa hakuri ce ah gaske abin mamaki dabba ta yi magana a duniyan nan sai da irin maimaita nan daula ya kara maimaita kamar sau mm. uku haka mm. ai a shekarar nan da ke biye da shi a guje shi ma da ya ga oga ya tsorata shi ma ya tsere ko mm. ya ce mai sai cewa yi shi ne ni ma fa abin da na gani <laughs> wai abin ma wai kawai ya sume wai sai ya sume to dole to ai ba sauran gudu ya gudu sanuwa ta yi magana yanzu kuma kare ya biyo shi kare ya yi magana eh, sai sumewa to wanda labarin ne da wannan ya aiko mana shehu adamu rijau eh to yanzu kan amada madadin. Daula Salim daga nan birnin Washington. Usman Ahmad Kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon Allah ya kai mu. Mu latso mana wannan kiɗan. To, bari mu danna.

na kwamba bula na kwandan da ɗan ya je mazina wata mun na ce an waɗan gire aika sabaye na dori da maza kwakwara mun kwanjiran maza What's up. kace katar. To Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Ki VOA Afrique, dites-le à un ami.